والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tsawaita rayuwarmu ya nuna mana wannan rana mai albarka da muke karanta wannan littafi mai albarka a alamu sunnatil manshura li i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyatil mansura littafi ne na aqidan da ta tsayu akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi da sahabansa suka tsaya akai suka rayu akai kuma shine tafarke guda ɗaya tilo wanda yake kukutar da mutum daga wuta ya kai mutum rahamar Allah subhanahu wataala wanda babban malamin nan alhafizu alhakami Allah ubangiji ya ji kanshi ya lullube shi da rahama ya tura masa ladan amfanuwa da karatun da muke na wannan alkhairin da ya wallafa mana Allah bin ya karba masa a matsayin sadakatul jariya a yau a laraba kenan sha hudu daidai ga watan rabi'u thani na shekara ta 1436 hijiriya sha daya sha biyar sha biyar Allah ubangi ya samu dace sai na boko yau hudu ne yau na eh Allah ubangiji ya sa mu dace ta san kwanakin yan awoyi hudu yan awoyi kadan ne tsakanin su eh, Allah musu albarka eh. mu ce sha hudu wa fi riwayatin sha biyar ko sha biyar wa fi riwayatin Allah ya albarka haka dai eh, ta san kalandar nan sai a hankali wanda abin da yake can na boko kuma muna hudu ga watan biyu na shekara ta 2015 miladiya za mu tashi a tambaya ta 150 daidai wannan tambayar ga ta kamar haka tana da muhimmanci kuma abin la'akari ne da lura da tunani tambayan tana cewa قد أخبرنا الله ta'ala fi kitabihi ko bai tambaya ce lallai tabbas Allah ya bamu labari a cikin littafinsa alƙur'ani wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam sannan wani saƙon kuma labarin ya turo shi ne ta kan harcen annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bima allamana min sifatihi da kuma irin wato karantar da mu da Allah da littafin Allah da sunan manzo Allah suka karantar da mu game da sifofin Allah Allah da manzonsa sun tabbatar mana da cewa annahu yuhibbul muhsinin ko Allah ya tabbatar mana cewa yana son masu me masu kyautatawa mu duba footnote a can ƙasa na biyu gashi nan qala ta'ala anil muhsinina wal kazimina al ghaiza ko wal nasi wallahu yuhibbul muhsinin Allah ya nuna mana yana son ya faɗa mana yana son masu kyautata aiki muje je ali imrana aya ta 134 farkon su sumuni ne ma ila magfiratin min rabbikum kaga wannan ayin ta tabbatar mana Allah ya ce yana son masu kyautatawa sannan ya ce wal muttaqina kuma yana son masu tsoronsa ta taqiyai shi ma mu can ƙasa Ƙala ta'ala bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin an ga footnote na uku ko shi ma ali imrana aya ta 76 Allah ce tabbas duk wanda ya cika alkawarin da yake tsakanin shi da Allah wattaka ya tsoraci Allah to fa inna allaha yuhibbul muhsinina ay muttaqina ko Allah yana son masu kuna ganin footnote din a can kasa waɗansu babu ko ok waɗansu babu to a nawa akwai shi kuma can inda Allah ce yana son masu kyautata ne ce wal kazimin gaiza masu danna fushinsu masu haɗe fushinsu wal afina anin nasi masu yi ma mutane afuwa mutum ne ya munana maka ya saba maka kai hakuri ka haɗiye wannan fushin sannan ka masa afuwa ka yafe masa mai yawan afuwa ga mutane to Allah ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa can masu kyautatawa can masu tsoron Allah wasabirina a wata ayar kuma Allah ce yana son masu haƙuri ayar ita ce Allah ya ce wa ma ba'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu sabirin ina fata an gane ah, Allah maɗaukakin sarki ya yaba wa mumunai da suke tare da manzon Allah ko kuma mumunai masu sifantuwa da waɗannan sifofin wanda ba sa samun rauni a duk yadda kafurci kafurai da kafurci ya dabaibaye su irin halin da muke ciki yau din nan na kisa a kashe musulmi a hallaka garuruwansu a menene da irin abin da za ka ga musulmi baya taɓa eh, samun kansa a mai rauni wai ya yi losing confidence ya zama to discouraged ya zama to defeated minded haka can cikin zuciyar shari'a je kawai ya abin nan Kullum irin wannan din kara masa wani irin kaimi haka da menene da karfin gwiwa na kara riko da addinin musulunci wa ma ba'ufu mu duba yadda da kafirai suka zagaye manzon Allah da musulmai sallallahu alaihi wasallam suka hana su tsakar sahaban Allah amma duk da haka wa ma ba'ufu ba sa taba raunana wa mastakanu ba sa taɓa mika wuya Allah ce wallahu yuhibbu sabirin ga yunwa ba abinci zamanin sahabai wani da dutse zai kwana ya ɗaure cikinsa annabi yayi wata biyu ba a ɗora abinci ba sayyidina Umar ya tafi neman abinci da kyar sayyidina Abubakar ma ya fita haka sahabai suka rayu sannan da daddare ƙiyamun laili wannan baya taɓa sawa kaga wai ai sun lagwance sannan daddare a kwana sallah da rana kuma a wuni da azumi sannan duk inda jihadi ya motsa kuma za su taka su je kuma su je su yi defeating enemy su dawo wai irin wannan raka ga wani bai da riga sai daya wani da daddare yake wanki sai ya arizanin matan shi ya daura sai ya wanke rigar shi can idan ya bushe sai ya mai da shi wani iya rasu a rasa abin da za a rufe shi a mai littafani da shi babu kwata-kwata abin da ya mallaka amma waɗannan sahaban haka suka jure suka yi haƙuri suka kafe akan halal ba su taɓa yi ma menene haram kwaskwarima ba kasan damu ne sai a nemo haram eh an ce ma ai an yadda a ci mushe eh rayuwa ne na cin mushe wai irin rayuwar da muke yanzu an halatta ai a ci ma mushe kaga mutum ya wawuro haram karara yana so ya fente shi ya gyara shi yana nuna wai ai condition da yanayi ne ya warantin nashi haka sahabai basu su taba yadda da wannan ba to shine Allah ya ce wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu haƙuri irin waɗannan Ali Imrana aya ta 146 sai wayarda ko sannan Allah ya tabbatar mana ya labarta mana wayarda anil ladina amalu wa Aminu sal Allah yana yarda yana yarda da waɗanda suka yi imani da shi kuma suke ayyuka na kwarai Allah ya ce ga aya can suratul bayyinati lam yakun alladhina kafaru Allah ya ce innal ladhina amanu wa amilu salihi ula wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyya جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه آمين يا رب العالمين Allah maɗaukakin zarce lalle waɗanda suka yi imani da Allah suka yi aiki na ƙwarai waɗannan su ne fiyayyun al'umma fiyayyun halitta a cikin mutane jaza'um Allah ce sakamakon su inda rabbihim yana ga ubangijin su kawai to me sakamako ya Allah yace jannatun wato gonaki ne adanin dawwamammu tajri min tahtiha al-anharu wanda koramai suke gudana a karkashin su za su shige su ne khalidina fiha suna masu dawwama a ciki abadan har abada ba mai fidda su radiyallahu anhum Allah ya yarda da su suwaye masu imani da aiki na kwarai din nan kenan waradu anhu domin su ma sun yarda da Allah din Allah ce wannan sakamakon liman khashiya rabbahu kamar jin tsoron ubangijinsa ne kaje suratul bayyinati lam yakun alladhina kafaru ayata ta bakwai zuwa ta takwas mu je gaba ya tabbatar mana da cewa wala yuhibbul kafirina Allah ya tabbatar mana baya ya tabbatar mana baya son kafirai wala zalimina baya son azzalimai kuma ga ayoyin da suka faɗi haka can ɗin Allah rum Allah ya ce liyajziyal ladhina amanu wa amilu salihati min fadlihi innahu la yuhibbul kafirin ko Allah ya ce zai sakanta wa waɗanda suka yi imani da shi gobe kiyama da aljanna wa amilu salihati sannan suka yi na ayyuka na gari kaga duk inda ake cewa imani sai a ce da aiki ba imanin baka ba imanin baka ba ba aiki a duk inda Allah ya ce allazina amanu sai ya ce menene wa amilu salihati in kace kai imanin ba zama za ka yi ba Allah ce zai saka musu daga falalansa amma innahu la yuhibbul kafirin Allah ce baya son kafirai sannan rashin soyayyarsa ga azzalimai kuma a suratu shura ce aya ta arba'in daidai Allah ce faman afa duk wanda aka masa laifi afa ya yi afuwa ya yafe wa aslaha sannan ya gyara tsakanin shi da Allah fa'ajiruhu alallahi ladan shi ya tabbata ga Allah innahu la yuhibbu zalimin ko Allah ce baya son azzalimai to sannan Allah ya ce wala yarda li ibadihi al-kufra Allah baya yardan wa bayinsa da kafurci baya yardan bayinsa baya yarda wa bayinsa kafurci Allah baya taba yarda da bayinsa su yi kafurci wala yuhibbul fasad kuma Allah baya son barna ayoyin da suka nuna wannan aya ta bakwai suratul zumar Allah ce in takfuru ko idan kuka kafurce wa Allah fa inna Allah ghaniyun ankum Allah mawadaci ne ga barin dama ibadan da ake ba wai don Allah bane yake amfana ku kuke amfana so idan ka kafurta dama can Allah ba bukatar komai a wajen ka kanka kaiwa he yace wala yarda li ibadihi al-kufra ko baya taba yardan wa bayinsa kafurci baya taba yarda abinda Allah ya yarda mana mu a matsayin mu na bayinsa imani amma baya taba yarda mana mu yi mai kafurci sannan suratul baqara aya ta ɗari biyu da biyar Allah ce wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna can inda Allah maɗaukakin sarki ce wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam fa idza sa'a bai za ta walla sa'afil ardi li yufsida fiha wa yuhlika al-hartha wan nasla wallahu la yuhibbul Allah baya son abin nan to kauni mu duba tambaya ce fa har yau har yanzu tambayan bata kare ba tunda mu a ayoyi sun interrupting in in sun interrupting sun shigo gashi can zamu maimaita tambayan don a gane yanzu mun kawo reference ne daga alkur'ani mai tambaya ce kad akhbarana Allah lalle Allah ya labarta mana ta'ala madaukakin sarki fi kitabe cikin littafinsa wa ala lisani rasulihi da ta harcin manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bima alimna min sifatihi da abinda suka sanar mana daga cikin sifofin Allah sun tabbatar mana annahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa wal muttaqina da masu tsoronsa was sabirina da masu hakuri wala yarda anil ah, wa yarda anil ladina amanu ko wa amilus salihati yana can yana so nan kuma yana yarda da waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai wala yuhibbul kafirina kuma ya tabbatar mana baya son kafirai wala zalimina haka nan azzalimai wala yarda li ibadihi al kufra baya yardan bayinsa su yi kafurci wala yuhibbul fasada baya sun barna a kauni kulli zalika bi mashi'atillahi wa iradati duk da cewa duk waɗannan abubuwan fa suna faruwa ne ta hanyar mashi'ar Allah da iradansa nufin Allah da yardansa wa annahu law sha'a da fa Allah ya ga dama lam yakun zalika da hakan ba da ba a yi barnan ba ko da ba a yi kafurcin ba ko ba haka ba yawa da ba a yi zalincin ba fa innahu la yakunu fi mulkihi ma la yurid domin Allah mun sani dai ba abun da zai kasance a mulkin sa ba, wani abun da zai kasance ba tare da shi yayi nufin haka ba to famal jawabu akramaka Allah wani ansa za a bamu liman qala ga mutumin da yake cewa kaifa yasha wa yuridu ma la yarda bihi wa la yuhibbu kun gane tambayar. duk abin da kaga ya kasance mai kyau ko mara kyau Allah ne ya kaddara shi kuma abun baya faruwa sai da mashi'ar Allah da nufin Allah to tambaya ta ya za a yi Allah ya so abu kuma ya yi nufin abin da kuma baya son shi kuma baya yarda da shi an gane tambayan yawa kaman akwai tukka da warwara mun san ba abinda zai kasance sai da yardan Allah ko ba haka positively ko negatively to ta ya za a sai Allah ya so abu ya yarda da shi yake kasancewa ba wani abin da zai kasance ba tare da yardan Allah da nufin Allah ba to ta ya za a yi Allah ya so kuma ya yi nufin aukuwan abin da kuma baya so at the same time an fahimci tambayan very good wannan shine sai mala ya ce ilam ka sani annal iradata fin nususi wannan nufin da ya zo duk in ka ji Allah fa'alun lima yuridu innama amurhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun kun. wannan duk wata aya da ta zo da nufi Allah yana nufin kaza yana son kaza tana zuwa da ma'ana biyu ne ja'at ala ma'ana suna ɗaukan ma'ana biyu ne akwai iradatun kauniyatun qadariyatun akwai iradan da Allah ya kaddara akwai kuma iradan da take kasancewa ta hanyar abinda mutum ya zaba. hiyal mashi'atu ita ce yarda wala mulazamata bainahuma babu lizimta a tsakaninsu wa bainal mahabbati wala mulazamata bainaha wa bainal mahabbati wa ba sa lizimtan son abu ko kuma yarda da shi bal yadkhulu fiha al-kufru kafirci na shiga akan kaddara ta azaliya da Allah ya kaddara kafirci na shiga imani ma na shiga da'a na shiga wal da saƙo duk suna shiga أما والمرضي والمحبوب والمكروه وضده وهذه الإرادة ليس وهذه الإرادة ليس لأحد الخروج منها ولا محيص عنها مثالي كاغا داء da sabo duka waɗannan da kafurci da imani Allah waɗannan ya ƙaddara su tuntuni to amma shi wanda Allah ya yarda da shi abinda aka yarda da shi da abinda ake so da abinda ba a so din wannan nufi ne na Allah babu wanda ya isa ya kukuce ma wannan ya tsere ma wannan wala mahisa babu makawa ka kaulihi ta'ala misali abun akwai sai mutu ya natsu zai gane kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce faman yuridillahu an yahdiyahu wanda Allah yayi nufin ya shiryar da shi yashrah sadrahu lil islam wato Allah zai yalwata zuciyar wannan mutumin wajen karɓan musulunci da son musulunci wa man yurid an yudhillahu wanda Allah yayi nufin ɓadda shi kuwa yaj'al sadrahu dayyiqan zai rika sanya zuciyarsa tana samun takura harajan da jin matsi ga dukkan wani al'amari na musulunci in ya taso in ya ji ramadan ya zo tashin hankali da ya ji zuciyarsa ta tsoke ta matse ta damu in ya ji an kira sallaji ya damu ya takura zuciyar ta takura wani kuma da ya ji ramadan yana zo haka ga ya samu jin daɗi da yalwa alhamdulillahi yana ta addu'a ma kar ya samu rashin lafiya ina fata an gane haka zaka tar shi kumancin zaka ji zuciyar tana cewa zuciyar tana cewa matsi kenan matsi matsi yaushe aka yi azumi yaushe aka ma yaushe muka yi azumi kwanan nan har wani ya damu hmm? da an kira sallah kai yaushe muka yi azhar yaushe aka yi hmm? har an kira makamantansu sai ka ji mutum yana abin nan da makamantansu to haka zaka tarar yana Allah Allah ji wani dan zazzabi haka don a ce ma magani zai sha kar ma ya fita din haka zaka tara. ina fata an gane suratul an'ami duba wa qauluhu ta'ala a wata aya Allah ce wa man yuridillahu fitnatahu wanda Allah ya so ya fitine shi falam tamlika lahu min allahi shay'an baka isa ka mallaka masa komai da zai hana shi wannan fitinuwan ba ulaika alladhina waɗannan sune lam yuridillahu an yutahhira qulubahum wanda Allah bai nufin ya tsarkake zukatansu ba suratul ma'ida to kaga wannan yace wa iradatun diniyatun wancan ita ce irada kauniya kadariya abinda Allah ya kaddara wa mutum tun fil azal kenan to akwai kuma iradatun diniya yanzu misali kafiri da yake kafurci da mumini da yake imani da mara da'an da baya da'a da mai da'an da yake da'a don Allah dukkan waɗannan mutanen akwai wanda da aka aiko manzo sai aka ce masa banda waɗannan sai waɗannan da manzon nan da ya zo ya zo ga kowa ne wa ma'arsan naka illa Ka kafatan linnasi kowa annabin nan da zo duk duniya ne aka aiko shi da wanda kaga yana da'an da wanda kaga baya da'an da wanda kaga yana imanin da wanda kaga baya imanin dukka waɗannan babu wanda manzon nan ba nashi bane Qur'anin nan da aka saukar aka ce na suwani ne banda suwani Qur'anin nan na kowa ne to amma ya aka yi ayoyin da suke cikin Qur'an da suke hana kar ayi kaza aka samu waɗansu sun hannu waɗansu sun ki hannuwa? ina fata an gane ko me yasa aka samu ayoyin da suke umurni a yi kaza waɗansu suka bi umurni waɗansu suka ƙi me yasa ayoyin da suka nemi kowa ya yi imani da Allah waɗansu suka yi waɗansu suka ƙi wannan ita ce iradatun diniya wanda wato wata nufin Allah na addini mutum ne wannan kuma ya kangare amma ai kullum ana wa'azi kuma wa'azin nan da ake ba wai na na duk dan adam ne sakon manzon Allah na duk duniya ne sallallahu alaihi wasallam ba ta ware waɗansu da waɗansu ba ba su ware wata kabila da wata kabila ba ba ta ware wata ƙasa da wata ƙasa ba duka ne to mutum shi ya zaɓan makansa a nan shi ya zaɓan makansa domin ya yi corresponding da abin da aka kaddara masa tun fil azal tun fil azal to shine akwai iradatun diniyatun shar'iyyatun wannan kuma muhtassatun ta keɓanta ne bi maradillahi wa mahabihi ga wanda Allah ya so shi da wanda Allah ya yarda da shi shi ke shiryar da shi ke shiryar da shi Allah subhanahu wata'ala kamar yadda nike na buga muku misali kwanaki na zo na samu mutum biyu haka ko mutum eh, shida na zauna da su na musu na sai wane ku rika karatu ku rika neman ilimi ku yi makaranta ku yi kaza ku yi kaza akwai alheri idan mutum ya yi karatu ku yi na addini saboda lahiran ku da duniyan ku ku yi na boko saboda duniya zalla ku yi wannan na ba su shawara duka akwai wanda zan ce na zalince su ban gaya musu gaskiya ba ban ba su shawara ba ban so su da alheri ba yawwa to idan suka daga ba sai na ce to ni ina da waɗansu 'yan kwabbai na zan ɗauki nauyin ka kai ne da wane shi kenan hei na so na biya ma waɗannan akwai waɗancan za su ce na zalunce su akwai kaddara ta Allah ta can wanda ya kaddara akwai kuma shiryarsa ga addininsa da menene nan kuma ga wanda ya so zai masa wannan alfarma amma ba wai don qur'ani bai kira shi kare yayi imanin ba ya kira shi sa mutumin nan sahabin nan da ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ga ya mun aikin da zai in shiga aljanna ya ce ta yi tambaya mai girma amma mai sauki ne ga wanda wa ga wanda Allah ya sauƙaƙawa to wa ala muktabaha amara ibadahu wa nahahum a bisa wannan ne Allah yake umurtan bayan sa ya hana su wani misali don abin kamar logic ne sai mutum ya natsu zai gane na taɓa buga mana misali na ce wannan aljanna ce wannan wuta ce Allah ya turo manzanni gaba ɗaya ya saukar da littattafai kullum ana wa'azi ana nuna mutane wannan ita ce aljanna ga hanyar shiganta wannan ita ce wuta ga hanyoyin shiganta aka wayarwa mutane kai aka ba su hankali aka ba su ido aka ba su tunani da basira kullum wa'azi ake ga aljanna ga hanyar shiganta ga wuta ga dalilan shiganta ba, ba isarwa mutane ba to sai aka taro mutane aka taro mutane sai aka zuba su anan aka zuba su anan kawai sai Allah ya bar kowa to waɗansu in suka tashi suka tashi sai su rika kama abubuwan da za su kai su nan waɗannan kuma kullum in suka tashi sai su rika yin kama abubuwan da za su kai su nan kullum waye zaba wa kansa nan yawa yanzu wanda yayi wannan eh mun ji Allah ya kaddara ya kaddara wannan akwai masu shigan wutan nan akwai masu abin nan amma akwai masu shiga aljanna amma akwai inda Allah ya taba umurni cewa ayi abun da zai kai mutum wuta sai abin da zai kai mutum me yawa to yanzu da aka maka gargadi kai aka sa maka nan is dangerous nan is danger akwai kaza kaza nan kuma ga abin nan sai aka barka anan on your own ka ta samma ka zabi wannan wannan da ya tashi he kullu yana aikin wannan akwai wanda zai ce Allah ne ya umurce shi yi wannan wannan shine mutum ne shi ya je ya kai kanshi wajen kafin ya kai kanshi wajen da makamantansu ya Allah ya kaddara wani zai shiga wuta yes Allah ya kaddara wani zai shiga aljanna amma da ya tashi duk wanda aka kaddara masa aljannan da wutan duka sai aka tara su ku yi hattara wuta bata da kyau ga abin da zai kai ku aljanna ita ce mai kyau ga abin da zai kai ku sai aka sake mutane mai wutan on his own wanda aka kaddara masa he ayyukan kai aljanna sai su wahalar da shi bai so sai ya rika kama kullu in ya fita shi na nan yake so kullun sai ya je in bai je ba wato bai samun natsuwa kullum ya je biya falo kullum ya cuta kullum ya zalunci al'umma kullum sai ya yi da wani bai son qur'ani nan bai son sallah bai son menene a haka ya zauna bai son ya ji an kira annabi ma salsala shine kafiri bai son qur'ani yayi yi dina'i ma ba Allah wannan kuma iya tashi nan to kowa ne shi ya kama wa kansa sai Allah ya sa maka kana da right din ka yi withdrawing ka ka hana kanka yin abun kuma ya baka kana da ikon yin menene yin abun Allah ya baka ability na to do or not to do amma mutum kullum ya zaban wa kanshi zai yi din ka zai yi din to wannan shine to shine to yanzu aka maka la tambayin da suke din ta ya za a yi Allah baya son zalunci baya son azzalimai kuma ya yi nufin a yi zalunci ya yi nufi a ce aka ce a'a wanda ya zalunci shi ya zaɓa shi ya zaɓan makansa don an hana shi an saukar da ƙur'ani an masa gargaɗi annabawa sun zo malamai kullum suna bayani kullum ana huduba kullum ana lacca kullum ana kaza a bar kaza a bar kaza don girma Allah shekara da shekaru yau ba a fasara ayan ita wai mudu wai lil mudaffifina eh in ka je kasuwar musulmin yau akwai wanda bai san ba kyau ba amma an daina eh to kaga dan adam shi ya zaɓan makansa Allah ba zai zalce yasa Allah ce ma kunna mu'azzibina hatta na rasa rasula ba za mu taba azabtar da mutum gobe kiyama ba sai mun aiko masa manzo ya ja masa kunne ya masa gargadi ya masa gargadi in yake nan ne za mu azabtar da shi to shine wannan Allah madaukakin sarki yace ka qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce, yuridu Allahu bikumul yusra Allah kullum yana nufin ku da sauki wala yuridu bikumul usra Allah baya nufin ku da wahala wa yake dauko makan shi wahala, na mutum haƙƙin wani kai a ofis ɗinka mutane suna aiki a ƙarƙashinka ka danne musu haƙƙi ka riƙe mutum haƙƙinsa ya ma aiki ka ƙi biyan shi dole kai kake ɗeban ban kanka wahala gobe kiyama kai kake loda wa kanka abu eh? yanzu mu samu duk likitoci sun tabbatar da shan taba tana rarike huhu tafa abunan amma wa yake ɗaukan ma kansa wannan mai zuwa ya sayi taba don Allah a kwalin ba ba a rubuta da federal ministry warns that tobacco menene is dangerous to da kwalin a aljuhun shi da shi yake yawo a rubuce amma ya dauka ya sha don girman Allah wiwi the solution da wannan kayan muran da ake sha misali ba sa rikitar da kwakwalwa ba sa haukata ba ma ganin wanda suka haukace ta dalili to wani yana gani zai je ya sayo wa kansa wa ya dauko wa kansa wahala shi ya dauko wa kansa to shine Allah ce ni fa Allah yuridu Allahu bikumul yusra Allah yana son ku da sauki ne ku yi aikin da za ku yi samu saukin shiga aljanna ku yi ayyukan da za su sauƙaƙa muku wahala gobe kiyama amma dan adam sai ya zo ya lodo wa kansa ya lafta wa kansa lafta wa kansa ya ce je a kashe wani kaga ya dauko a kansa jinin wani ai shi ya dauka wa kansa Allah ya haramta amma shi ya dauka wa qauluhu ta'ala Allah yace yuridu Allahu li yubayyana lakum ko kullum Allah yana so ne ya rika bayyana muku ayoyin nan da ya saukar muku yana so ya rika bayyana muku abin da ke ya dace wa yahdiyakum ya shiryar da ku kuma sunanan ladina min qablikum tafarkin magabatanku na kwarai wa ya tuba alaikum kuma ya yafe muku zunubanku wallahu alimun hakimun Allah fa masani ne ko mai hikima ne ka gani wa ghairuha min al-ayat wa hadhihi al-iradatu irin wannan nufin Allah ya soka da sauki ya sauƙaƙa maka addini ya shiryar da kai la yahsulu ittiba'uha wannan baya samuwa illa liman sabaqan lahu bi zalika al iradatu al kawniyatu sai wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara masa can cewa dan aljanna ne to shine zai samu sauki a waɗannan wanda kuma Allah ya kaddara masa dan wuta ne to shine zai rika zaban makansa wahalhalun da za su kai shi wutan amma ba wai don Allah ya umurce shi yayi wannan abun ba Allah bai umurce shi ba ina fata an gane ko wannan shine fatashtami'ul iradatul kauniya sai irada ta ta tattun azali sai ta hadu da iradatu shar'iyya da irada ta shari'a fi haƙƙin mu'mini a haƙƙin mumini at-ta'i mai yin biyayya wa tanfaridul kauniyatu fi haƙƙil fajiri al'asi sai kuma kauniya asalin kaddara ta azali sai ta tabbata ga kafiri amma sai ya ki kuma bin eh, iradatun shari'a ya ki bin shari'an Allah wannan shi ne, ina fata an gane ka wannan shi ya me yake kai mutum aljanna imani da Allah ko da yarda da manzansa da yarda da alkur'ani da ayyukan ibada to idan Allah ya kaddara tun fil azalwani dan aljanna ne to sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya karkatar da hankalin shi sai ya yi imani da Allah ya imani da manzon ya yadda da musulunci ya rika karanta Qur'ani ya rika ayyuka wanda Allah ya kaddara dan wuta ne tun fil azal shi kuma ya ji ba abin da ya tsana sai Allah da manzon sa din da alqur'ani da musulunci ka kira shi zo wannan ita ce ta farki ta da ya ce kai ƙarya ne wannan shi ne da ce ƙarya ne yanzu mu duba masu zana wal iyazu hoton annabi din nan su ce za su nuna fim ɗinshi duka irin wannan ya ƙara tabbatar maka kafurcin nan fa sai an yi shi abinda ma ana zaune ƙarar haka yi ce zai jangolo wani abu ne ma kawai don ya ƙara nuna maka shi kafirin mutum sai ka ga yana neman abinda zai kai shi wutan da ƙarfi da yaki ko da za a ce masa babu kyau ya daina sai ya yi sai ya yi abu domin ya yi zaɓen makanshi abubuwan da za su kai shi inda Allah ya kaddara masa tun na fil azal ɗin sai ya kin shari'a haka Allah yake fallahu subhanahu wata'ala da'a ibadahu amatan ka gani Allah fa ya kira bayinsa gaba ɗaya bai ware musulmi da wanda ba musulmi ba kafiri da wanda ba kafiri duk Allah ya kira kowa da kowa ilamar za zuwa ga aljannansa wa hudan ya kira kowa da kowa zuwa ga shiriyarsa li ijabatihi man sha'a ko yawa wanda ya so minhum daga cikin mutane shi ya amsa kiran Allah wanda yake kuma yake wanda bai so ba yaki kama kala ta'ala wallahu yad'u ila daris salam Allah yana kiran bayinsa zuwa ga gida na aminci shine gidan aljanna wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim ya shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya fa amma subhanahu ad da'awa kaga kiran nan na Allah ta eh, kiran shi ya game kowa da kowa ba wanda aka ware da'awar Allah ta game kowa amma wa khassal hidayata wajen menene sai ya keɓe shiriyar kuma liman sha'a ga wanda ya so inna rabbaka lalle shi ubangijinka huwa a'lamu ya fi ka sanin biman dalla an sabilihi ko ya fi ka sanin masu ɓacewa daga tafarkinsa wa huwa a'lamu bil muhtadin shi ya fi kuma sanin wannan da suke shiriya wannan shine kiran Allah yanda yake kenan da ya kira misali misali mutum zai kora raƙuman shi gaba ɗaya kai su wajen shan ruwa akwai ga da ya zalunta duk ya kai su ina sharuwa amma wajen ka tankwara su su sha ruwan fa to wannan ko ba naka bane nan kama ka je wannan ta ki ruwa wannan eh, ta sha aka dawo ba wanda za a ce ka zalunci dabbobin nan ka hana su ruwa wannan shine ka kai su waje tsira wajen sha su rayu to akwai wani kes ah, akwai wani abin nan na aqida anan mu koma wajen tambayan nan a can Allah ya ce Allahu annahu yuhibbul muhsinin me yuhibbu so very good idan aka ce so a hausa ya za ka yi bayanin so wani na son wani eh a yayi ke so so ina yake ba a zuciya ba ne yawa me me me so so shine natsuwa da gamsuwa na wani da ka ɗauko kasa a me a zuciyarka ita ce so da ƙauna wani yana so ai so da soyayya da ƙauna da mai a ina take a zuciya kafin zuciya ta yi accepting ɗin mutum har ka ji kana son shi ina fata an gane ko yawa natsuwa da abu natsuwa da abu yanzu misali mage kullum ko kuma yaro kullum idan yana zuwa kamare shi yau kamare shi ka zane shi ka in ya hange ka ba zai ma zo ba ko da yar dabba ce amma mage ta zo baka cutar da ita ba kare ya zo kusa da kai baka cutar da shi ba tattabara ta zo baka cutar za ka ga tattabara har har kafaɗin wani suke hawa to me aka samu dabbobin nan suna son ka yara suna son ka saboda menene sun gamsu da samun natsuwa da aminci da kai ne shi yasa suka saka a zuciya har suke zuwa to tunda soyayya a zuciya take idan aka ce Allah yana son mutum to shi ma irin yadda muke son mutum wato wani soyayya ne a zuciya Allah yana da zuciya bai taba faɗa mana ba hadisi bai taba faɗa mana ba aya ba ta taba faɗa mana ba to saboda haka son Allah daban ne Allah ne ya san yadda ya so yadda soyayyar shi take amma yace yana son ka kawai anan mu kuma mun san soyayya na ɗan adam abu ne a zuciya yake shigan maka ya zauna ka natsu da shi to kaga ba za ka yi comparing din na Allah da naka ba saboda na Allah bai ce mana da zuciya ba kai kuma soyayyar ka a zuciya ta ce kuma ya za ka ka gane Allah yana son bawa shi ne kaga ya sanya shi a rahamarsa gobe kiyama ya sauƙaƙa masa hanyoyin shari'a a nan duniya ita ce alamar so ne dama alamar so ai a zuciya eh, gabobi suna interpreting na suna yawa suna nuna alama to mu Allah ya ce Eh, eh, yana yarda to da so da yarda duka wannan shine musamman namu da yarda da abin nan da so abu ne na zuciya yanzu idan aka ce wane yana fushi aka ce ya fushi yake malaman suna cewa fushi shine wato tafarfasan jini a cikin zuciyan mutum jinin da yake cikin zuciyar mutum idan ya tafarfasa saboda an tunzuro shi to za ka ga jini a zuciyar mutum idan ya yi boiling ya yi boiling ya yi boiling ya tafarfasa din nan sai ka ga zuciyar ma tana menene tana wani gub gub gub gub idan da za ka yi haka sannan sai ka ga duk veins eh, jijiyoyi da suke dauke da jini haka ka ga duk sun menene sun taso sai ka ga jijiyoyin goshin mutum sun taso da na wuya haka sai ido kuma ya nuna mai su yi ja su yi ja su idan bakin idan farin fata ne ran shi ya ɓaci hatta kolon fatan a fuskan shi sai kaga ta menene ta canja don mu baƙaƙe ne bakake ne shi yasa ba a nuna eh, eh, baya jinin canji a fuskan mu baya nunawa sai dai a hangi ido sun yi jajawur kawai can idan fushin ya sauka ya sauka ya sauka ya kaga ido mutum sun koma su yi menene yawa to jini idan ya yi boiling sai kaga kawai jijiyoyi sun cika kawai na nan nan wuya sun tashi na goshi sun tashi kawai kaga ana ta da jijiya ana ta menene ana ta furta kalmomi kaga ido ya yi ja to aka ce shi ne fushi to idan aka ce Allah yana fushi da mutum to kaga shi ma jinin shi ne ya tafarfasa wa iyazu billah a zuciya har abin nan da maka har ido suka ja duk Allah bai nuna mana idon shi irin namu bane bai nuna mana yana da zuciya ba bai nuna mana yana da jini ba so idan Allah yana fushi yana fushi ta ya zaka ka gane fushin Allah kaga ya saukar da ukuba wa mutum kawai amma ba za ka yi kwafiyarin din shi da irin namu ba duk ana kore wannan ga Allah subhanahu wataala to wannan shine Allah ban ya sa mu dace ne ma dalilul martabatin rabi'ati min al-imani bil qadari wa hiya martabatul khalqi menene dalilin wato mataki na hudu na imani da kaddaran Allah shine kaddara lokacin halitta kaddara lokacin halitta cewa Allah ne ya kaddara halittar mutum duk wani abin da ka gani halittacce ne kuma Allah ne ya kaddara halittan ran kaza ran kaza ran kaza za a halicci wani qala Allah ta'ala Allah ce Allahu khaliqu kulli shay'in Allah shine mahalicin dukkan wani abu wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi Allah a bisa dukkan komai majibincin shi ne wato babu wani abin da zaka ga ya fita wai halitta ce amma ta fita daga halittan Allah wani ne ya halicce ta babu akwai wanda ka taba ji a rayuwarka yayi claiming shi ya halicci kaza ya duk halittu din nan kaza ne kawai nashi ‘ya'yan itace duk yanda kake a duniya nan ka taba ji turawa da technology insu da komai wani ya fito ya claim ya a cikin fruit mangoro ne kawai ba na Allah ba shine ne shi shi bature ko wani mutum ne ya claiming mangoro ne nashi baya cikin halittun Allah babu shi to idan ka ce mota bature ne ya kera ta Allah ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku ku da abinda kuke din duka na Allah ne to ai an gama wa qala ta'ala Allah yace hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum minas sama'i wal ard shin akwai wani mahalicci wanda ba Allah ba da yake azurta ku daga sammai da kasai babu shi Allah ce hadha khalqullah ku juya dama da hagu gaba da baya sama da ƙasa ku duk abin da kuka gani in existence Allah ce halitta ta ce fa'aruni ma za khalaƙan lazina min duni ku nuna mun abin da allolin da ba Allah ba suka halitta ku nuna mun gumakan da ake bautata ku nuna mun suna su abin da suka halitta to shi yasa a cikin suratul nisa yanzu mu duba masu bautawa gumaka ba sa sacrificing wa gumakan yawa wani zaka ga sun kai kaza sun dan yanka sun dan rataye ta jinin yana diga wani sa'i ka ga mutu ya kamo rago ya je ya yanka yana sacrificing wa gunki ko abin bautan shi ko idan ya je ya harvesting ya girbe amfanin gonan shi ya ɗebo ya ce wannan na me na gunki ya zo ya ajiye a gaba eh to sai Allah madaukakin sarki ya nuna Allah nakun da kuke bautawa har kuke zuwa ku yanka masa rago kuna sacrifice Allah ce aini na halicci rago ya za ku arini abinda na halitta ku je ku yanka ma wani Allah da shi ashe wancan Allah ma mabukaci ne ga abinda na halitta eh ai sai da ku nemo ragon da wancan gunkin ya halitta in za ka yi masa sacrificing a matsayin shi na allah ka sai ka nemo abinda ya halitta me yasa kuke arunawa me yasa kuke arunna kaza ne ni na halicce ta to ashe gunkin naka ma shi ma mabukaci ne zuwa ga abin da Allah ya halitta ko ni da kai muna bukatar rago da kaza ai muna bukatar masara da abinci to shi ma gunkin da aka je za a sacrifice a matsayin shi na Allah musamman shi ma sai a ɗebo na Allah yanda mu ma muke ɗebo daga abin da Allah ya halitta mu ci shi ma sai a ɗebo masa daga abin da Allah ya halitta a a yi sacrificing masa ashe duk da shi ɗin da mu ɗin duka 'yan muke masu bukata ne zuwa ga abinda Allah ya halitta shi yasa Allah yake cewa to ku duba duba ai in kana bauta wa gunki ko kana bauta ma wani abu ai ai yayi kama da bokan da zaka je wai zai maka kudi zai maka wani abu amma sai ce kai kuma ka kawo kudi kai ma da farko to me bambanci in dai har zai yi su zai maka ai kana zuwa ka ce ga bukata na kai je ka gida kai zan maka kuɗi amma don me zai ce ka fara kawowa ina fata an gane wannan kace shine allanka Allah da yake sammai da kasai kace karya ne ba wannan to wannan Allah naka in ka tashi kai masa wani abu he ka ɗebo daga abin da Allah can ya halitta haika ka kawo masa shi ma kai sacrificing mai da rago da zakara da kaza ka yanka ka ci ai sacrificing wa idol ko goma Allah a ni ai ni ai ina so in ci naman kaza ni ma ai yanko kamuwa zai nima un in yanka shi wancan Allah daga me aka bashi abinda Allah ya halitta ni da na kamo zan ci daga me na kamo ni da wannan Allah ɗaya muke makaryacin na wannan ɗin ɗaya muke dukkanmu ashe muna bukatuwa zuwa ga abinda Allah ya halitta ka ya bukaci kaza ni na bukaci kaza kazan wa ka ba ma Allah naka wanda Allah rabbu samawati ya halitta ni ma kazan da wa ya halitta na yanka na ci na rabbu samawati to da ni da wannan Allah duk ɗaya muke mabukata ne shine Allah ya ce ya ayyuhan innakum fuqara'u ila Allah fuqara'u na fata an gane wannan shine uh, Allahu khalaqakum ko wa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya sake cewa Allahu lazi khalaqakum Allah madaukakin sarki shine ya halicce ku thumma razaqakum sannan yake azurta ku thumma yumitukum sannan ya kashe ku nan gaba bayan kun rayu kun ci arzikin sa din thumma yuhyikum sai ya rayar da ku bayan kun mutu Allah yace ina da tambaya hal min shuraka'ikum cikin waɗannan gumakan naku da allolin naku da kuke bautawa akwai man yaf'alu min zalikum min shay'in akwai wanda zai iya muku wannan ayyukan hmm? gunkin ka zai iya halittanka sannan ya rika azurta ka sannan ya kashe ka sannan ya raya ka Allah ce babu ni kadai nake wannan wa qala ta'ala Allah ya sake cewa wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna gashi nan masuratu safati aya ta 96 Allah shi ya halice ku da dukkan abin da kuke aikatawa wa qala ta'ala Allah yace wa nafsin wa ma sawaha fa ha fujura ha taqwa Allah ya rantse da rai da wanda ya halicci rai fa fujura ha wa ha kuma Allah ya yi gaidin din ran zuwa ga abin da yake na halaka da da kuma da tsira eh. Allah da ya halicci mutum sai ya sanya masa hankali yana gane abu na fajirci yana gane abu na tsoron Allah wa ta'ala Allah ya sake cewa ya yahdillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi fa to muhtadi shine shiryayye wa man yudlil wanda Allah ya badda shi fa to fa ulaika humul khasiruna waɗannan sune suka yi asara wa ta'ala Allah yace walakin Allah habbaba ilaikumul imana ko Lallai Allah shi ya soyar muku da imani ya sanya imani abun soyuwa a gare ku wa zayyanahu fi qulubikum kuma ya ƙawata shi imanin a cikin zukatanku wa karraha ilaykumul kufra wato ya kyamatar muku da kafurci wal fusuka da sabo fasikanci wal isyana da saba wa Allah subhanahu wa ta'ala zalika min al ayati ko yanzu wani daga cikin mu dinnan misali a ce ga wani jariri za a yanka mutum ya zo ya sa bakin shi a wuyan jariri ya tsotse jinin duka ya za ka jiran ka. eh karraha ba daɗi abun kyama ne zaka ce ta yama za a yi haka to amma wani a guji abin da yake kenan shi yanda Allah ya soyar da imani a zuciyanka haka shi kuma ya soyar masa da kafurci ba wai don Allah ya umurce shi ya kafurcin ba yanda Allah ya sa ka karbi imani ya kawata imani to haka shi kuma yake son kafurcin yake ado da kafurcin haka za ka tarar billah haka za ka tara. amma ba Allah bane ya ce ya yi. shi ya zaɓi hakan an yi an ci naman jarirai zauna ana ci naman jarirai da makamantansu wani akan neman kuɗin nan sai Allah ya sanya maka sun kai kasuwanci ka sai da yaduka ko ka sai da kaza ka sai da kaza shi kuma ni sai ya zaɓi zai rika zina da mahaukaciya a bola ta nan zai samu kuɗin ko ba haka ba haka ake ba su lakani a kama mutum da mahaukaciya a bola a ce zai ka duba yadda Allah ya sanya maka son ka je ka yi aiki ka nemi halal ɗinka shi kuma ni ya fi zaɓen ya je a yi liwaɗi da shi shi ya fi so ya zaɓen wa rayuwarsa a yi liwaɗi da shi ya riƙa samun kuɗi to ka duba yadda mutum yake samun makansa yake zaɓa wa kansa haka za ka tar ka duba yadda Allah maɗaukakin sarki ya sa maka tsafta da menene mace za ka aura wani shi kuma yanzu an wuce nan shi kwan namiji ne zai auri namiji ko ka samu namiji wai ya auri kariya har a je coci a sa gown a zo a karanta littafi ga kare a tsaye ga wanda ya auri karen a karanta littafi ai menene kaga kare an dan sa masa irin dan dogo abu na wai an masa ɗan ado an yaba masa a baya ka duba duk duniya matan duk shi yanzu abin da ya zaɓan makansa yake so ya burge shi kawai saboda Allah Allah ne ya ce ya haka sai ce Allah ne ya umuri inna Allah la ya amuru bil fahsha'i sai dai da mutum ya zaɓa shi kenan sai ya zamanto masa shine yafi sauki shine yafi saukin da makamantansu idan mutum ya shaba da shan giya ita kawai ya so an yi an yaki to ran da duk ya zo shan na halal din sai ji bai masa daɗi sai wancan ɗin bai masa daɗi ko ka ba shi multina zai ce in ya sa ya ce kawai wannan bai masa irin bai da test irin na wancan haka za ka tara bai da test sai wancan makamanta haka za ka tara mutum shi yake zaɓen makansa da kansa idan ya saba da na haram din ran da na halal din ya zo ya ji bai masa daɗi idan mutum ya saba cin kuɗin haram a sama na haram to ran da duk ka ɗauke shi wai ka sanya shi inda zai ci zallan halal to wallahi za ka ga ba wanda ya fi shi damuwa da raki da neman a taimaka a mai da shi inda da yake don Allah a ga wannan a ga wancan a ga wannan a ga wancan a mai da shi a inda da yake haka za ka tara saboda haram din ta ya ginu da ita ya abu nan duk yanda halal din nan dan kaɗan zai zo masa bai san shi bai kaunan ya gani kullum baya cikin godiyan Allah subhanahu wataala haka so haka Allah yake idan ya hana ka abu ka nace ka nace kaman ne ran da ka so ka yi withdrawing ka janye ba zai taɓa yiwa ba ne shi kuma Allah ce ni kuma naki a hakan zaka cikin wannan ɗin zaka zauna cikin wannan ɗin zaka zauna haka zaka tar Allah ban ya rufa mana asiri okay eh, sai walil bukhari ayat da ayoyi masu ɗimbiya walil bukhari idan muka je sahihul bukhari fi khalqi af'alil ibadi game da halittan ba bayi an huzaifata an karbo hadisi wanda huzaifa sahabi mai albarka ya karbo kai tsaye daga manzon Allah sallallahu Alaihi annabi ya inna Allah lalle shi Allah yasna'u kulla sani'in wa san'atihi Allah yakan halicci dukkan wani mai wata sana'a da sana'ar ta sai ke halittan shi in ka zo ka samu kanka kai mai sana'a ne sana'an mai kake yi sana'an makanikanci to Allah ya halicce ka ya halitta maka sana'ar ya halitta maka sana'ar in ka ga mutum yana ah, sana'ar kwamfuta Allah ya halicce ka ya halitta maka sana'ar menene kwamfuta ɗin wa Nabiyu an sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ubangiji ati nafsi taqwaha ko ka bawa raina tsoronka wa zakkiha ka rika tsarkake zuciyata anta khairu man zakkaha kai ne mafificin mai tsarkake zukata innaka ya Allah anta waliyuha kai ne majibincin zuciyata wa maulaha da raina gabaɗaya? Wagairu, wa gairu zalika min hadith ina fata an gane definitely Allah shi ya halicci halal ya halicci haram shi ya halicci haram ya halicci halal ko ya nuna maka wannan haram ne ka kiyaye shi ya zo ya ajiye ka dab da su dab da su sai ce liyabluwakum ayyukum ya jarrabe ku in ka je kasuwanci akwai riba akwai riba sai ka zaɓi wanne ka fi so akwai riba akwai riba in ka je shago akwai kwalabe wannan na giya ne wannan na na pepsi kai kake miƙa hannu ka ce wannan nake so a haɗe suke haka da makamantansu duk inda ka samu haramta akwai halal adab da wajen ba za a barka kawai a tsuke ka cikin haram ɗin nan ba kawai duk inda ka je wal iyazu billah mu duba hatta mace da mutum ke saduwa da ita akwai ta inda Allah ya haramta akwai ta inda ya halatta kusa da kusa suke mutum shi yake zaɓa ya ce ga inda yake so yan sabai suka ce ya rasu ashe mutum yakan sadu da iyalin shi ma Allah ya rubuta masa lada ya ce ah ba ka gani idan ya sanya ta wajen haram an za a rubuta masa haram annabi ya ce eh ya ce to ai haka ne ga ta inda mutum zai sadu da ita yanzu Allah ya tsine masa albarka ya ce la'anallahu man ata mar'atahu min duburi ko Allah ya tsine albarka ga wanda ya sadu da matansa ta ina ta duburanta nan kuma ta gaba ina manzo Allah ce Allah zai baka lada kusa da kusa suke mutum shi yake zaba so duk inda ka samu halal yake zaka samu haram a damfare inda ka samu haram a zaka samu halal a damfare kai ne on your own kake zuwa kai deciding kace ga wanda ka zaba kawai yawa in kana kallon TV akwai on in halal ne akwai off in me aka nuno haram kai ne kake ki ka danna off din Din haram din yazo kai ne kake kai ne kake zaba da su satin ladin nan da ake menene akwai tasoshi na haram akwai na me kai kake scrolling da kanka ka zaba kake scrolling da kanka ka zaba wani kuma in yazo zai scrolling kullun eh, sunna tv sunna tv wani kuma idan yazo shi kuma ya san irin tasoshin akwai wanda ba sa buɗuwa ma duk zai je ya biya a ɗaya masa su wa ya zaɓa ya zaɓa ita lokaci Allah ne ya nufe ni in kalla sai ka danna kai Allah shi ya halicci remote din ya halicci ya tsana kuma ya kaddara zan danna in kalla sai rika manna Allah Allah ce ai inna Allah la yam me yasa ce haramun ne ya gama da kai ai Allah ban ya samu dace mana albarka to za mu dakata a nan insha Allah ta baraka ta lokacin gaba ya yi rushin